wanda ya zo 27 ga watan takwas a cikin wannan babban birni na sokoto birnin shehu a wannan babban masallaci na abu huraira a kuma wannan rana ta asabar da yamma daidai wannan lokaci muna karfe biyar da minti talatin da tare da waɗannan hamshakan malamai sakamakon gayyata da muka samu daga hamshakin malamin nan farfesan tafsiri baba furaf wata ta ce baba furaf eh, muna tafiya ne mun rikwanin su ta ce kai da na gan ku kai da baba furaf na ce to ni da baba furaf eh, na ce to an gaishe da baba furaf da mun samu wannan gayyata ta hannunsa Allah ya ƙara masa albarka da imani da wannan furfura ta sa Allah ya ƙara mata albarka da tabbatuwa akan tafarki madaidaici tare da waɗannan hamshakan malamai da sun sa na a tsakiya a dama na ga shek alkasim shahararren malamin hadisin nan ta kusa da shi kuma ga babban matashin nan gadon kaya sannan kuma a haguna ga dr ibrahim desina yayan dr abdullahi gadon ƙaya. <laughs> daga kuma hamshakan manyan malamai da muka tara a wannan jiha taku ta sakwato wannan duk gasu nan kun gansu a zaune muna tare da su ya kara musu imani ya tabbatar da mu da su akan tafarki madidici Allah ya karba ayyukan masu kyau ya yafe mana kurakuran mu muna tare da ku a wannan yammaci wanda kamar yadda dr ibrahim da sina ya gabatar cewa kwata wanda ya shafi profesa wanda ban shigo ba to wannan ya nuna mana zumunta da ke tsakaninmu da mutanen sokoto kuma jiya kun jiya da ta kare tsakaninmu da mai alfarma sarkin musulmi to allah ya muku albarka allah ya kara wannan jiha ta sokoto albarka da zaman lafiya fitintunin da suke damunmu allah ya kawo mana da su allah ya kara wa wannan birni kariya da tsari ya kuma ƙara lafiya da zaman lafiya abin da za mu tattauna a kansa shine al-istiqama al kalma ce da ta zo a cikin alkur'ani daban-daban kalmar al-istiqama asalinsa daga ƙoma ne sai aka masa ziyadan alifin wasinin wata istaqama daga qama ya qumu sai aka ce istaqama yastaqimu mustaqimu cikin suratu hud aya ta 100 Allah ya wasafa istiqama da kalmar sirat a gurare biyar a cikin alqur'ani a ciki da akwai wa yahdika siratan mustaqima sannan kuma ya zo an wasafa shi da qistat da Allah ko na yadda Allah shine mahalicci na shi yasa ce rabbi Allah kun ga rabbu ya shigo sannan Allahu ya shigo wanda ya shigo da tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya qur amantu billah qul qul rabbi Allah thumma istaqim sannan ma'ana ta uku daga cikin ma'anonin istiqama bayan tabbatuwa akan tauhidi sai kuma Allah ta'ala ce innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu istaqamu waɗanda suka ce Allah shine mahaliccinmu sannan suka tabbata akan haka ba su canza ba Imam Dabar ya rawato daga Sa'idu bin Imran yake cewa qara'atu inda Abi Bakr as-Siddiq hazihi al-aya innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu me ake nufi yace humul ladzina lam yushriku billahi shay'an sune waɗanda ba su wa Allah shirka ba da haka sai zo ma'anar shine tabbatuwa akan tauhidi yace ma'anarta waɗanda ba su wa Allah shirka ba sannan ibn kasir shi ma fassara ta da cewa amilu bi ta'atillahi ala ma shar'a Allahu lahu sun yi aiki da da'ar Allah a bisa abin da Allah ya shar'anta musu to sannan ma'ana ta uku athabatu ala da'atillah tabbatuwa akan biyayya ga Allah waltizamu ahkamihi da kuma ruko ko biyayya ga hukunce-hukuncen Allah shi ne ma'ana ta uku ta istiqama wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an A rubutu daga Abdullahi dan Abbas ya ce yana fasara wa Allah wistaqamu ala tariqati bil istiqama yace ata'a aw law thabatu wastadamu ala ta'ati la la asqainahum ma'an nafi'an kaseeran Abdullahi dan Abbas ya ce da za su tsaya su tabbata akan biyayya ga Allah da na shayar da su ruwa mai yawa kuma mai amfani inna ahlad dalal da wasu wastamarru ala dalalihim la ausana alaihim rizqa istidrajan lahum yace cikin ma'anonin da batattu za su tsaya akan batan su su kafe ai musu wa'azi su yarda. a faɗakar da su su ki gyarawa Allah ya kama su ba za su iya kubuta ba ta kowace fuska ma'ana kenan tabbatuwa kan da'ar Allah yakan zo da ma'anar wato istiqama Allah ya ce ayi yi. ya ce a bari ka bari don cikin abu biyar ne a cikin abu biyar Allah ya fi jarabtar mutane yi to ba kowa ne za a ce yayyayi ba kaga ya faɗa a jaraba bari ba kowa ne za a ce a bari ya bari ba in Allah ya ce a yi kana cikin masu yi idan Allah ya ce a bari kana cikin masu bari idan Allah ya baka kana cikin masu yi masa godiya idan Allah ya jarabce ka kana cikin masu haƙuri idan ka yi laifi kana yin nadama ka tuba to wannan shine jarabawar da Allah ta'ala ya fi wa bayansa a cikin waɗannan abubuwa guda biyar ma'ana ta hudu alwafa'u bil ahad Wasabatu alaihi idan mutum ya ɗauko alkawari tsakaninsa da Allah ko tsakaninsa da mutane ya cika alkawarin fa lakum fastaqimu lahum malam qatada yace falam yastaqimu naqadu ahadahum wa na sun warware alkawarin su kenan imamu dabur yace amara Allah subhanahu wata'ala nabiyahu wal mu'minin bi itimamil ahad Allah ya umarci manzansa da mu'minai akan in sun dau alkawari su cika liman kanu ahaduhu indal masjidil haram ga waɗanda suka yi musu wato ko suka alkawarta musu ko suka kulla yarjejeniya da su a wajen ɗakin Allah mai alfarma waɗannan su ne istiqama ta zo a cikin lafuzan ta gaba ɗaya da ta zo a cikin alkur'ani kun ga na farko yana mutukun tabbatuwa a ci gaba da wannan malami ya kaɗan nan turaku guda takwas cewa in Allah ya wal amru tabarakallahu rabbul alamin sannan baka san shi ba sai ya ce qulillahumma malikal mulki in baka san Allah ba to ka san shi da wannan aya sai gaya maka abubuwan da yake yi yace qul allahumma malikal mulki na ɗaya kenan ko tu'util mulka man tasha'u nawa wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhairu nawa innaka ala kulli shay'in qadir tulijin layla fi nahar wa tulijin nahara fi layl wa tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy wa hisa. waɗannan siffofi guda goma sha biyu to na Allah ne shi kaɗai duk abin da aka lissafo ɗin nan ba mai maka so sai Allah in baka sani ba sai ya ce zalikumullahu rabbi kun ji ɗaya alaihi tawa ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'anami azwajan yazra'ukum fihi nawa kenan laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u al khaliqu al maliku al mudabbir sannan shine Allah allazi yastahiqul ibadata shi kadai ya cancanci bauta abubuwan da ake bauta duka guda biyar din nan ba su cancanci bauta ba na farko mala'iku na biyu annabawa ko mutane na uku aljanu na hudu dabbobi na biyar sauran halittun Allah duk wata bauta da aka sarrafa ta ba ta fita daga abubuwan nan biyar kuma duk halittu ne idan baka bauta Allah ba duk abin da ka bauta wa halitta ce ta bauta wa halitta a gaba wani ci gaba kenan To da haka ifradullahi ta'ala bil ibadati sana Allah yana da sunaye yana da sufofi a kira Allah da sunayen da ya kira kansa da su a siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kansa da su a kira Allah da sunayen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ya kira Allah da su a siffanta Allah da sufofin da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta Allah da su a siffanta shi da su kenan laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir to wanda ya tsaya akan wannan to ya tsaya akan tauhidi shi sa aya guda ɗaya ta kawo waɗannan tauhidin guda uku wanda wasu ke cewa wai mun kasa mun kasa Allah uku to da an ce akwai tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya haka na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana karkasa uba yace rukunan musulunci nawa ne rukunan imani nawa ne rukunan rukunin ihsani nawa ne kaga musulunci wa ma bainahuma fa abudhu tauhidul ibada ya shigo wasdabir li ibadatihi hal ta'alamu lahu samiya kun ga asma'i wasu fata sun shigo karkashin aya guda da haka kenan mas'alar shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da tauhidi don haka ne duk abin da zaka koya ka fara koyan tauhidi Auwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani akan tauhidi kuma tauhidin nan ba wani sabon abu bane la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan la ilaha illallah wani ne yazo ya ce shi bai yadda akwai Allah ba sai wani malami ya ce masa to ai ka yadda da rabbul la ilaha illallah kenan yanzu ka tsaya ne a la ilaha yanzu kana son mu tabbatar maka da illallah ne ka dau rabi ne Allah gaba ɗaya kowane Allah ma babu ai ka ce la ilaha kenan yanzu mu za mu tabbatar maka da illallah mu ma mun kore duk wani abun bauta amma mun tabbatar da ɗaya shi yasa la ilaha ta fara da la ta ƙare da Allahu la ilaha illa Allahu kalma nawa kenan haqqun illallah kun ga kenan ya zama sunaye uku ne da da kuma harafi guda biyu la harafi ne illa harafi ne kuma la nan an san ma'anarsa illa nan an san ma'anarta amma ilahu da allahu ilahu da allahu illa da la kenan idan mutum zai shiga musulunci yana shiga ne bin nafai wal isbat sai ka kore wani abu ka tabbatar da wani abu sannan ka shigo musulunci to ba zai yi ka shigo musulunci ba ka kore abin da ka kore ba kuma ka shigo musulunci baka tabbatar da abin da ka tabbatar ba dole musulunci annafayu ne wal isbat la ilaha la harfu nafin ne lil jins ilaha ismula la mabanin alfate fi mahalli nasbin ismu la illa adatul istisna Allah mustasna marfu mustasna ne min haqqun la ilaha haqqun illa Allah abinda ya dole a sa kalman haƙƙun ɗin nan a wajen fassara saboda in ka ce la ilaha illallah ba abin bauta sai Allah kuma akwai abin da ake bauta ba Allah ba kaga ma'ana ba ta fito ba la ilaha yastahiqul ibadata ko la ilaha haqqun zalika ma da komai ma ba su ɗora bauta inda ta dace ba shi yasa kalman haƙƙun take shigowa a cikin fassara la ilaha haqqun illa Allah to sannan ba haka kawai zaka zo kai ta la ilaha illallah la ilaha illallah kawai ka shiga aljanna ba wa bi shuruɗin saba'atin qad quyyidat wa fi nususul wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qa'iluha bil nutqi illa haythu yastaqbiluha al ilmu wal yaqin wal qabulu والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب الحافظ haka me yake cewa wa bi shuruɗin saba'atin qad quyidat ita la ilaha illallah ba ka faɗarta ka amfanu da ita sai ka cika sharaɗinta guda bakwai wasu ma malaman suna cewa takwas ne wa bi shurutin saba'atin qad quyyidat wa fi nususul wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi qailuha bil ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka Allahu lima abu biyar sannan za a tabbatar da kake cewa muhammadun rasulullah to sai a auna ka a sikeli biyar da'atuhu fi ma'amar shin da kace muhammadun rasulullah idan ya ce a yi kana yi Wata tasdiquhu hufi ma akhbar dukkan labarin da ya tabbata annabi ya faɗa ko ya yi daidai da hankalinka ko ya saba hankalinka ka yadda ka sallama ka yi irin ta abubakar da umar allah ƙara musu yarda ba sa nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su shaidar cewa ko abu ya fi ƙarfin kwakwalwa suna riƙewa inda daga allah da manzansa ya ce wata saniya ce ko aka ɗora mata abin nan sai ta ce ni fa ba halicce ni don haka ba sai sahabbai suka ce saniya ta yi magana sani ya ce na yadda abubakar da umar sun yadda kaji imani kuma ba sa nan a lokacin sai ce na yadda sun yadda fala wa rabbika la yu'minun hatta muka. fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima annabi ya faɗa kawai ka gaskata duk labarin da ya faɗa ko da ka tuhumi ko hal yuqaddamu al aqalu ala naqal aw al aqal ala al naqal aw al aqal ba a kokawa ba a karo ba a dambe tsakanin akalu da naƙalu shekul islam ya ce al'aƙalus sahih ko sare sarih والنقل الصحيح لا لا يختلفان الأقل السليم hankali lafiyayye da nassi ingatacce ba sa karo in ku haka ga karo tsakanin nassi ingatacce da hankali lafiyayye to ba zai yi ba in kaga karan kuwa to ɗayan biyu ne ya faru ko dai hankalin ne ba hankaltacce ba ko kuma nassin ne ba ingatacce ba ko kuma akwai kusuri daga gare ka imma da rashin ilimi ko karancin ilimi ko mummunan niyya ƙillatul ilimi au ƙillatul fahami au su in kana karanta nassi da waɗannan guda uku ƙillatul ilim ilimin bai kai ba au ƙillatul fahami ko fahimta ka bata kai ba au su'ul qasadi ko kuma niyyar ka bata da kyau ya zaka gane kuwa ko hankalinka dama bahaushe ya wata magana yake cewa ƙaramin sani me me kukumi kai me kukumi tashi kai ah, wa ya fada ha ah? ƙuƙumi shi ne ƙuƙumi ba wanda ya san ƙuƙumi a nan bari koya muku da hausa now malamai ƙuƙumi awwa alaba albarka ya ce ƙuƙumi a haɗa hannayenka da ƙafarka a samu igiya ko mari a ɗaure tamau ya zama ba ka iya motsa ƙafar ba ka iya motsa hannun to kun ga tashbihin da bahaushe yayi wa karancin ilimi ke karamin sani uku ne wato ya daure ka tammau sai mai ce ƙillatul ilim ko ƙillatul faham fahimtar ka ce kaɗan shi kuma abin yana da faɗi kai kuma fahimtar ka tsokakkiya to ba za ka gane ba au su'ul qasdi ko ma ainihin niyyar ka bata da kyau dama ka jar idan annabi yayi hani yayi jan kunne a hannu a dena ko me yace a dena idza amartukum bi shay'in fa atu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man, man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa in tudi'uhu tahtanu wa Allah yi ubadallah illa bi ma shara kada a bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta wato a nisanci bida'a dai kawai abu sunna ne a takaice abu sunnarsa a nisanci bida'a sai malamai suka ce bida'a tana shigowa mutane ne ta fuskoki guda shida duk wanda kaga ya aikata bida'a to ta fuska shida take shigowa cikin littafin tasihud du'a na shabbakar abu zaid ya kawo da nagon guda shi da wanda ya kamata duk ahli sunna ya haddace su na farko aljins wani yana faduwa ne a jinsin ibada jins me ma'ana shi Allah ana bauta masa ne da abin da ya sa ka ba da abin da ka sa kanka ba da abin da yake so ba da abin da kake so ba da abin da ya saukar ba da abin da ka kago ba ko na ibada ko na mu'amala ko na akhlaq yanzu misali mu ɗauki misalin jinsi ibada da ake ta yanka mafi yawa takan faɗo ne akan abubuwa guda hudu masu nau'i takwas wa zai iya gaya mana wani yanka da shari'a ta yi umarni a yi kuma yana da dalili layya kace layya me kace kai a ku tsaya mutum ɗaya na nuna eh yan a'a ibada da wani abu za a yanka an ka yanka abin kayi ibada waye ce layya kai kace layya kana da dalilin yin layya ka ta tashi ka ka dali mike mike a karama tashi bismillah zo nan ya ce mana layya ibada ce wa zai iya kare kansa cewa layya ibada ce kuma ga dalili Ya bismillah taso taso ai karatun tare zami ba wai ni zan salli din ko wani har din wani har shine layya na'am na'am kai dai kana layya ko da kaga ana layya in an ce mai hujjar ka alayya ka ce wanhar wa ya fassara maka wanhar tunda ba ba magaji kalmar layya ba amma a ciki wa ya fassara maka cewa wanhar layya ce a wani tafsiri ka gani na kalla, salamu alaikum ya yi kokari fa malam yaya wani har ta yi wani zancen eh. za ta shiga Eh, kaji wannan har ka za ta shiga amma sai an zagayo nassi sarihi muke nema na'am hujjaka ta yin layya ina yake taso taso taso a kar makalla salamu alaikum ya sunanka waisu wai su an magana cewa akwai abin da yinsa ibada ne a ce akwai yanka wanne ka ɗauka ce ko a hadisi mana a nemo na'am zo haka ba su mamaki ta so a kan kalla abin ai muwafaka ne na'am ko hadisi ko aya ba zai ka iya kashi da larabci ba amma dai za ka iya kashi da hausa to faɗi mu ji ka ɗaga murya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, jariri ko da jariri layya fa ake magana kai magana jariri layya layya a'a kai me ka ɗauka wake ba layya ka ɗauka ba aƙiƙa ka ɗauka aƙiƙa na yankawa yaro in an haifi yaro ragon da ake yankawa shi ma na cin ibada to kana cikin kana da hujjarsa me hujja eh hadisin kawo shi da Hausa mu aga malama hadisi ne za su in kai ma'anar ta yi daidai wai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce diyaran da aka haifa Allahu akbar masa kabbara sun ce bai ka hadisin bakarara amma ma'anar da ya kawo cewa a yanka ma yaro rago namiji guda nawa ake yanka masa mace fa ragon namiji za a yanka ko mace maza in aka yanka mace an yi laifi to yanzu sai aka haifa min da sai na yanka masa raƙumi yayi Allah na yanka masa barewa fa ta allahu akbar ya ka zauna ma'ana kun ga jinsin ibadar da aka ce a yi sai aka yi akwai hadaya akwai fidiya akwai layya akwai aƙiƙa akwai ma walima ko aulin walau bishatin ya to an bauta wa Allah amma lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kun ga jinsi kenan sai kawo kaifiya bid'a kan shigo ta bangaren kaifiya shari'a sai ta ce ayi abu sai ta faɗi ga yadda take so ayi akwai sahabin da aka koya masa addu'an kwanciya a cikin addu'an aka ce wa bi nabiyyika lazi arsalta shi sai ya ce wa bi arsalta sai annabi ya ce a'a wa bi nabiyyika lazi arsalta na ce ma in ka ɗauki kalmar nabiyu da rasulu kalmar rasulu ta mafi girma akan kalman annabi domin dukkan rasul nabi ne amma ba dukkan nabi ba ne rasul to shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa da kalman annabi shi kuma sai ya cire ya sa kalma ar-rasul sanar ya ce a ce maka nai wa bi nabiyyika allazi arsalta shi kuma sai ya ce rasulika allazi arsalta ka kaga lafazin shari'a dole mutum ya kiyaye komai kyan lafazi da kake gani kaka musanya shi da naka ka cire na shari'a komai kyan lafazi kada ka cire na shari'a ka sa shi a gurin yanzu ahmad sunan waye sunan sai ka ce wa ashhadu anna ahmad rasul azam da akbar da akram dume kuka ce allahul a'la ta yi saboda me al'a'ala al'akram al'azim al'ali duk sunayen allah ne amma wanne ne ya zo an siffanta shi da akbar to sai ka musanya da wani lafazin yayi ku kaga dole a tsaya akan me lafazin da shari'a ta zo da shi don haka lafazi na shari'a tauƙifi ne ba a canza shi sannan na uku adadi za mu ga uban da Allah ya samu akwai mai adadi akwai mara adadi wani abin sai a faɗi adadi wani abin sai a faɗe shi a yi shi ba adadi wa zai iya kawo mana misalin abubuwa guda biyar wanda shari'a ta ce su amma duk suna da adadi kuma ya kawo mana wasu abubuwa guda biyar wanda shari'a ce ta ce a yi amma ko bata sa masa adadi ba za ka yi ta yi sai ka gaji na'am ce me matso ai ba ma jinka ne ku yanzu duk taron nan ba wani daga hannu sai wani a can ba? yawwa zo kusa cikin wuce adadin kakka kasa adadin guda nawa ne guda kenan ba a yin 28 ba a yin 31 ko 31 sannan abin da tasbihi yi bayan sallah wanda alaihi wasallam sallam ya ci gani subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar guda nawa nawa shi ma guda mutu? in ne 40 fa in ne 40 ai karawa ne ai abin yana da kyau subhanallahi fa na kara hujjar hujjar kawai ba haka annabi ya ce ba kyan abin aka duba ba rashin umarni annabi a kai. Allahu akbar to na uku sallah wani ya ce masa sallah a zahar nawa ce in na biyar saboda me a cikin hawa amma inda za a kalli raka'ar za a ga a cikinta akwai karatun qur'ani akwai tasbihi akwai ruku'u akwai sujjada akwai ambaton Allah duk abu ne mai kyau amma tunda shari'a bata ce a ƙara ban an ƙara an yi laifi to abinda za ku gane kyan abu ba daga kwakwalwa ake kallon kyansa ba daga shari'a ce take cewa ai shine kyansa kawo misali na hukam sannan misali zakar

shi ma abin da ya karin shi ma sai an fitar masa da ɗaya bisa arba'in nan sai a haɗe gaba ɗaya misali kana ji mu ɗauka a wannan shekarar zira ka suka yi yi sai ka bi su kawai mu ɗauka a wannan shekarar salamu alaikum mu ɗauka a wannan shekara an ce zakka tana kaiwa nisabi da miliyan biyu ko kagan kana da miliyan biyu duk miliyan ɗaya za ka fitar da dubu ashirin da biyar shine ɗaya bisa arba'in ko to kaga zakkan miliyan biyu ya zama dubu hamsin to sai zama miliyan goma gare ka to tun daga ya kai miliyan biyu to su ma ragowa haka za ka yi tabinsu su ma kowace miliyan ka fitar da dubu ashirin da biyar kowace miliyan ka fitar da dubu ashirin da biyar ko da miliyan dubu ne da ka miliyan ɗari sai ka fitar da miliyan biyu da dubu ɗari biyar miliyan ɗari sai ka fitar da wannan miliyan arba'in ka fitar da miliyan ɗaya miliyan kaza haka za ka yi tabi kana fitar da ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in a gane ko yawwa to sai wara ɗaya kamar ɗawafi ko awo ɗawafi guda nawa ke guda bakwai in na takwas sa'ayi ma guda nawa ne in na takwas jifan shaidan guda bakwai in na tara duk da na ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar ya ce kuma akwai saki in kai ɗaya za ka iya kome in kai biyu an rufe maka kofar kome sai hatta tanki hazaujan Allahu akbar to wace ibada ce kuma wace ba ta da adadi wace za ka iya tunowa sadaka yauwa sadaka ba mata adadi ba in biliyan ɗaya ka bayar sunanta sadaka in naira ɗaya ka bayar sunanta sadaka bin iyaye yana da adadi bin iyaye in ba za a ce ka bi iyayenka ya yi yawa ba shi ma yana da alfisan saboda ba za ka taka ba za ka ba kaidi yake da shi yana da kaidi ne ke kaidi kenan ba adadi ba yana da kaidi cewa duk wata da'a da za ka yi mahaifinka kar ta zama ta saba wanda ya saka wanda ya saka kai musu biyayya ne wa Allahu akbar wannan ya yi. me sunanka Muhammad to Allah ma albarka kana neman ilimi dama ina kake karatu Masha Allah to Allah ya ma albarka ka haddace ai baka sa'a ka haddace kuma Allah ya sa ka samu admission a jami'ar Madina waɗannan da ka gansu duk 'yan Madina ne ka gansu ne duk Madina suka ka To kalas ya kama mana ibada idan ka yi ta kafin zamanin ba ta yi ba in ka bata bayan zamanin ma bata yi ba wa zai iya kawo mana ita ibadar da tana da lokaci da ba a yin ta kafin lokacin kuma ba a karɓata bayan lokacin inda gangan ne ne misali kai so tun da baka ci naɗa zuba na ga alamar zo kake kaci bismillah na'am me sallar idi yaushe ne lokacin ta ranar idi kuma tana da rana tana da lokaci tana da guri saboda haka ba a yin ta kafin idi yin ta sai a wurin idi to Allahu akbar to akwai abin da yake da zamani wanda mai zamani akwai abu mai guri wata ibada ce amma akwai wani guri da in baka je wannan tunda kuwa daga hannu ga wani dan karami nan ustaz salamu alaikum ya sunanka sunanka abubakar wata ibada ce Allah ya ce a yi amma a wani guri yake so a je a yi ta in baka je gurin ka yi ibada ba kai ta a wani guri Allah ba zai karba ba wace iri ce Allahu akbar ya ce ibadar da in ba gurin da Allah ya sa ka je ka ita ce haji haka ne? salamu alaikum kana cikin marayin jarma kana cikin marayin jarma kana cikin marayin jarma ka Allah ma albarka kaji Allah ya sa ka haddace Qur'ani ka zama babban malami wanda zai alfahari da kai masha Allah Allah ma albarka yace a nazarin da ya yi a matsayinsa na yaro maraya kuma yan eh, jarma ya ce ba a ji wasu marayu yan jarma eh, ni ne uban marayin aina gaba ɗaya najeriya wai ya ce haji yanzu ka zo sakwata ga wani dutse can kaje kana zagaya shi kana labbai kalla humma labbai sai a sai a ce wannan a kai shi kwari kwari ake can kwari a kai shi da sai sabab wata ibada ce da ba a yin ta sai da wani dalili in ba dalilin ba wanda ya ce ka yi don haka dalilin shi ke kawo a yi ta rashin dalilin zai sa ba za a yi ta ba ga wani mara hula nan gaba baka dinga sa hula zo ba sa fitowa a tv mala ba sa fitowa a tv ko ba su ce ba sa wada su to kai mara hula wace ibada ce aka ce a amma akwai wani dalili da aka sa mata sai dalilin ya faru ake yi Allahu akbar har abada ba za a kama ka da laifin baka wankan janaba ba sai janaba ta faru da haka dalilin yin wankan janaba shine samuwar janaba sallar roƙon ruwa sallar kisfewar rana da kisfewar wata duk an gina su akan me akan sababi sai sababin ya faru sana ake in sababin bai faru ba har duniya ta labu mai roƙon ruwa wata ai ba buƙaci ruwan ba mun daɗe mu yi salatu kus kai da Allah mu fito kawai mu ko rana ba ku sufi ba dan mu aikata sunna da ji akar makalla wannan sunnar tana da sababi sai sababin ya faru ake yin ta in ba sababin ba a yi ta zama mai kenan za ta maza ta sabab da sunna kuma ala fahimu salafil umma wannan kaidin yana da muhimmanci dan dan bid'a ma zai ja maka aya dan bid'a ma zai ja maka hadisi inda zaka kada shi ala fahmi salafil umma wannan fahimtar da kawa wannan ayar da wannan fahimtar da kai wannan hadisin kana da wani magabaci cikin mutanen kwarai da ya irin wannan fahimtar ko da mutum ɗaya ne ai wata rana za su yi wato munazara da wani malami kun san da abin da ya kada shi da kalma uku kuma kalma uku nan ka rike ta duk mutumin da ba kan sunna sai ka da shi tambaya ya musu ta farko ya ce wannan abin da duk amsar da ya bayi ya faɗi annabi ya yi ko bai ba bai ce ai ba bai yi ba bai ce ai ba bai ga ana yi ya tabbatar ba zai zama addini ka da shi a nan sai ka ce to ya sani ko bai sani ba duk kalmar da ya ba a nan ya faɗi in ya ce ya sani ka ce to ya sani me yasa bai faɗa ba in ya ce bai sani ba ka ce me yasa ka zo da abin da annabi kai ka sani shi bai sani ba kaga ko ta ina ya faɗi sannan ka ce masa wannan abin daidai yake da na annabi ko sama da na annabi ko ƙasa da na annabi in ya ɗau ɗaya ne a nan ya ci in ya ce sama yake ai mutum ba zai zo da sama da abin da annabi ya zo da shi ba sai in yana samansa in ya ce daidai da abin annabi ya zo da shi ba sai in daidai suke da annabi in ya ce ƙasa sai ka ce alhamdulillah dama ƙasa muke so kai Allah ta yin ƙasa da kai muka ta yin sama shi da ittijadu bis sunna sannan addinu kamilu la yaqbalu al ihdas addini nan cikakke ne ba a masa ƙari muna mu'amala da kafirai wani yanzu akwai kafarai da suke min waya ina musu waya muna gaisawa amma ina kula da lafazin da nake musu magana akwai wanda aka yi masa rasuwa sai na biya ne masa gaisuwa na ce ah gaya madan ashe madan ta rasu ita ta rasu na ce to sorry fa <laughs> i'm very sorry sorry sorry fa ban ci Allah ji kanta ba saboda ba a yi wa kafiri addu'a Allah ji kansa eh kaga sai na masa sori wani kuma wasu manyan malamai aka ce su kuma da wasu rakuna an wa wani abokinsu wanda ba musulmi ba rasuwa to kuma suna mu'amala ana zumunci sai aka ce aje a yi gaisuwa da aka je sai aka ce ɗaya daga ciki ya yi addu'a ya aka ce kulun kulufita fita. Ka kaga ba yake ba kana ba ne kulun kulufita kulun fita shirin baci ba aka gemu na waje <laughs> wannan shine sanu a san ta'a lil hakim musulmin gairi yatilla biyayya ga shugabanninmu na musulmi a cikin duk abin da bai saba Allah ba shugabannin musulmi iri biyu ne da malamai da kuma shugabanni wanda suke cewa mu da shugabanci a Najeriya karya ne muna da shi muna da shugabanci muna da shugaban ƙasa muhammadu buhari muna da shugaban musulmi sarkin musulmi muna da kuma shugabanci na malanta shine ga malamai abin da ya faru ba ma girmama su ne duka ya samu su da ce kakai fada da mutum uku kakai fada da babanka kakai fada da malaminka kakai fada da shugabanka idan ka girmama waɗannan za ka gama da duniya lafiya amma in sun sa ka saban Allah ka kada kai amma girmamawa da mutuntawa da yin addu'a da bada uzuri waɗannan ukun in baka ba su uzuri ba to ko kai aka ɗora a kujerar iya abin da zaka kenan kuma kai ma ka samu matsala sannan tarkul aqwalu shazza watsi da fatoyi waɗanda suke shazai me shazi da Hausa bauɗaɗɗiyar magana ko waskakkiyar magana ko saniyar ware a cikin maganganu ta aiwatsi da su daga ciki yanzu akwai abubuwa guda hudu da suke yawo na ɗaya akwai maganan halasta kaɗe-kaɗe da raye-raye wannan magana ce shaza sannan daga ciki akwai halatta ikhtila'i tsakanin maza da mata kima magana ce shaza daga ciki akwai halatta tabarruji cewa mata suna iya zaman su babu hijabi babu wai tsoron Allah a zuciya yake sannan akwai saba wa shari'a adamu mukhalafati shari'a bismil hurriya kada a saba shari'a da sunan yanci kowane irin yanci za a baka ke wannan ilimin na addini shari'a ne wannan ilimin addini ne ba a karɓa addini sai a wajen wanda aka aminta da shi muna fata allah ya tabbatar da mu akan sunna allah ya kare mu daga bid'a Allah ba Najeriya lafiya da zaman lafiya Allah kuma da fitintunu Allah kuma ya sa wannan masallaci da aka bude katafare na Abu Huraira Allah ya ƙara albarka a gurin wanda ya gina gurin Allah saka mada alheri wanda aka dora musu nauyi tun daga liman Farfesa Mansur da wanda suke taimaka masa Allah ya ba su ikon tafiyar da wannan cibiya waɗannan 'ya'ya namu 'ya'yan jarma 'ya'yana 'ya'yan Farfesa Mansur da waɗannan malaman muna fatan Allah ya musu albarka su zama abin alfahari ga musulunci da musulmi Allah kuma ya saka duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen wannan alheri da aka kafa wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sheikh aminu ibrahim daurawa Allah ya saka da alheri malami kenan tambaye ku ku ba da amsa wannan shi ma salo ne da ke da asali a cikin tarihin musulunci a tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi daga Abdullahi dan Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana tambaye su yayi ce musu inna min ash-shajari la shajaratan ka كمثل rajulin mu'minin la yasqutu waraquha akhbiruni ma hiya cikin bishiyoyi akwai wata bishiya wacce ganyenta baya faduwa ku bani labari mecece ita suka gagara karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu hiyan nakhla yau gashi sai malam idan ya kawo zance sai ya tambaye ku sai ku bada amsa shi yasa bakin ku bai ruhu ba sai kabbara kuke yi sai farin ciki kuke yi domin shi ma wannan salo ne wanda ke sa a tafi da mutum kaga an ja laccar amma kuma ba a kosa ba gafata malam mun gode da wannan sabon salo Allah ya saka da alheri saura ko mu ga wani salon na gaba a wata haduwar ta gaba gabanin muje je gaba ta gaba zan gayyaci shehi malami alkasim eh, umar jibril hotoro da ya zo ya ce mana wani abu ko da takrijin hadisi daya <laughs> da malam ya ambata eh, ya mana cikin mintunan da ba za su gaza daya ba ba za kuma su haura biyu ba لله wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'd fassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ai eh, na gama ma a hadisi ko za ka ka wata malam ai jama'a sa da haƙƙi kanka na to shikenan yana da lacca da daddare malam yana da lacca da dare a can masallacin eka gobe ne gobe ne ke da laccinsa yau malam abdullah gadan kaya ne ke tare da mu a masallacin anas bin ibnu malik insha Allah da dare malam gobe ke da laccinsa da safe da da safe da kuma dare gobe ranar gaba ɗaya ta sani saboda kai ina ɗaliban ilimi ina masu son jin hukunce hukunce ina masu jin hadisai ina masu son bayani na ilimi sauran ma malaman su ma malaman bayani na ilimi suka yi amma kun san shi malam alkasim wato wani lokaci yakan manta da irin mutane da ke gabansa kawai sai ya ringa ta zubo karatu shi ko malam ka sani saboda kwarewarsa wato kowane abu in ya so zai iya yi wani lokaci ga ya rikide kamar yana magana da waɗanda ba san komai ba wani lokaci kuma ga ya fita a giya sai zubo da sai zubo karatun yake amma shi malam duk lokacin da yake karatu kawai karatun yake yi saboda ka Allah shahada mu da shi gobe insha Allah malam ya daga ma kafa amma jama'a sun ci a'a to amma mun rinjaye da maganan professor akan nasu ke sun ce akwai malam limamin abu huraira eh, muna gayyatar sa ai liman abu huraira ba limam abu na ga sa ibam abu huraira to kaga malam ya ji mun gyara saboda shi ne dausi a sokoti eh, insha Allah fadila shi نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قودي ما الله سبحانه وتعالى دي على بركة شيمو دي ون النئمة ta wannan masallaci da ya albarkace mu da wannan ni'ima ta samun wa'annan manya-manyan malamai da suka ziyarta wannan babban birni na ɗan fodiyo don tunatar da mutane addinin Allah da ƙarasar da su da fa'idodi da suke a cikin ilimin addini kam akwai mamaki da waya a ce kana cikin teku kuma wani ya ɗebo ma ɗan kofin ruwa ya baka a ce babban malami na sheikh aminu daurawa rahimahullah wa hafizahu wa ayyadahu wa an islamin musulmi na khaira ya yi muhadara iri na dan almajiri in ce wani abu amma ina zaton baba farab ya ga haka ya dace don a dan koya min shiga cikin mutane da iya magana cikin mutane da dan samun albarkan malamai shiga cikin sahun malamai komi komi ya shigo ciki da za a ba malam kwana goma akan istiqama ga ina ganin bai kare ta muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi amma abinda niji kuma kun ka ji shine zan sake ɗan tsakurowa daga cikin muhimman niqat da ya ambata a gurguje na ɗai wannan darasi na istikama babban abin da za mu riƙa a cikinsa shine mu sani wa istiqama ita ce dawwama da dagewa da kafewa da riƙo na kakkahun akan abin da shahi tauhidi da sunna babu shirka ko ɗariƙa abu na biyu mu fahimci ita istiƙama wa ma'anarta cikakkar ɗa'a da biyayya ga umarnin Allah da hukunce-hukuncensa na daga cikin abubuwan da malam ya faɗa abubuwa guda biyar duk wannan sa gode man imar da ya Allah ya maka hankuri akan jarabar da ya maka da na sani akan sakon da ka yi ka sa a ma'ubangijinka ka tuba waɗannan matakai guda biyar malam ya ji da damuna insha Allah duk wanda ya riko da su ya tsaya a su to insha Allah ya kama hanyar tsira kuma yana ka. Ah, abu na hudu malam ya karantar da mu imani baya daidaituwa baya kammala baya cika baya tabbata lalle sai da gaskanta manzon Allah da ya masa da sai wadda annabi Muhammad she karantar she zo da ita she koyar da al'umma ita duk ibadatar rashe wannan matsayi to ka sani kana yi ne a shedan abu na biyar na daga cikin istiqama a mu kiyaye da wasu abubuwa abin hattara da su abin tsoro wanda suna nan suna rarrawa a cikin sahun matasa masu neman ilimin addini karamcin ilimi don su ida saƙon da su suka son su isuwa wanda ya danganta da irin bukata da suke da ita wallahu alam Allah ya kare mu to ɗaliban ilimi dole a kula da wannan ka tsaya bakin iliminka kad ahsana manintaha ila ma sami duk wanda ya tsaya abin da ya jiya abin da ya iya ya tsaya nan to ya kyauta to mu kyauta ma kanmu mu kyauta ma addininmu mu kamma bakinmu mu iya bakinmu mu tsaya daidai inda Allah ya aje mu an zala mina sama'i ma'an fasalat audiyatun wani gurbi ya san dan gurgurun abin da yake dauke da shi na abin da ya jiya ga malamai kar ya zama mu ta ma'alimuna kowa san yake zama malami kowa in matsala ta samu toho baki ne zai yi shi an mai walwalewa irin matsalar da ko da lokacin addini da sauran al'umma na daga cikin istiqama ka sani cewa babu da'awa sai da dalili dalili da'awa ba ta tabbata sai da dalili in da'awa ka kai kawo dalili in ciratowa kai kuma kawo siha in kunta mudda'in dalil wa in kunta naqilan fasiha inda awa haka to sai ka kawo hujja bai yiwa kawai ka zo ka ce ba alƙali ina ƙarowa ne ina biya ta kaza sai ce kaiwa ne kawo a bashi dole sai da dalili sai da hujja kun ga malam ya kwatanta mana wannan aikace don ya shiga cikin zuciyarmu ya tambaya wace ibada ce ta yanka wata ke ibada ce amma ta yanka mi dalilin ta kuma aka yi ta dambarwa tsakanin samari samu wanda zai kawo hujja ta kaman ma kai tsaye kun ga kenan haɗi bai da waya amma kawo hujja na da waya don lokacin da malai ce wace kowa ya tadda hannu kowa ya haɗi amma da ana fitar da sai suka zama yan kaɗan wasu na ja da baya to da wannan a darasi na malam na istikama zai ƙara fahimtar da mu ya dasa muna a cikin zuciyarmu a al'ummar mu yau muna da matuƙar buƙatar ƙyasa mana ɗalibai mustaƙimai muna da bukata da sojoji mustaƙimai 'yan sanda mustaƙimai shugabanni mustaƙimai muna da bukata da istiƙama matuƙa duk ɗan adam yana da bukata da istiƙama ga duk abin da ma duniya sako lahirarsa a ƙarshe malam ya ruhe muna da abu mahi muhimmanci ko mai muhimmanci shine ba malamai haƙƙinsu da ba shugabanni haƙƙinsu ɗa'a ga malamai tana jawo alheri a ƙasa a duniya gaba ɗaya bijire ma malamai da ba su bai da cin naman su da giba su da sukar su da watsa kurakuransu su wannan yana durƙushe al'umma kuma shine manuhar yahudawa duk wanda ka je da sukan malamai yana ayyara su yana aibinta su yana so ya watsa aibin su ya shahe ruwa su ga idon mutane to yahudawa na shikawa aiki ko ya sani ko bai sani ba don babban manowar yahudawa nisanta matasa daga inuwan malamai don in matasa na nesa ga malamai to sun zama kamar dabba da ta nisanci 'yan uwanta kai tsaye kirkeci zai kama ta to suna so su kama ku samari in kuna kusa ga malamai ba ku kamuwa don kuna cikin homa mani amma in kuka yi nesa ga malamai to sun ware ku za su canye ku da sauki saboda haka 'yanci na suka son su baku wanda su yancin are su amfani zai koma yancin yadda za su harauce ku ba yancin yadda za ku samu alkhairi ba da albarka a rayuwarku da ci gaba saboda haka mu kiyaye haƙoƙan malamanmu mu mu kiyaye haƙoƙan shugabanni Allah shi saka malam da alkhairi ya amfanar da mu da wannan kalmomi masu tsada masu hikima da ya karantar da mu Allah ya saka ma duk mahalin wannan haɗuwa alkhairi ya karɓa aikin da an yi ya sa albarka ya jagoranci ga rayuwa اللهم يسر للمسلمين أمورهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu mun saurari liban abu huraira liban masallacin abubakar siddiq inda ya sake bita ta abin da malam ya faɗa malam ya faɗa da karanci shi kuma ya faɗa da sakwatanci hausa shi rubutacciyar hausa shi kuma malam ya faɗa da hausa ta asali to ɗan uwana ko ba komai ba kun ji lafazin da su da malam abu hurairu ya amfani da shi da kalmomin sun sha bambana na malam duk da cewa ya yi bitar abin da malam ya faɗa ne sako guda biyu a cikin wannan abu na farko shi ne yana gwada mahimmancin ɗalibin ilimi da mai sauraron karatu ya ringa ji daga maluma daban-daban domin ko da abin da ka saba ji daga malamin ka ne ran da ka ji shi daga gurin wani malami sai ka karu ko da kuwa da fasahar zance مقبرة وصحيح نية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي من أهل بلدك الآلية فالآلي ثم البلاد هل ولا تصحلي الله سكت alheri. Ah, bisa tsari ah, yanzu za a amsa tambayoyi ne amma duba da yanayi kamar na'am eh gaskiya ne gaskiya ne na gode ya Eh, da dan uwa mutum da dan uwa sai yake yake me yake kara karfafa ya zamto ya hau kan ba daidai haka yake a tsari a shek malam usman jabo jabo jabo to abinda da hausa aka rubuta ba alamar ja jabo jabo amma dai da ake faɗa me jabo kamar da ku faɗa malam usman jabo a'a ya man kai ka rubuta yi malam usman jabo haka ka rubuta ko yawa kyalin karanta yadda ka rubuta ya wata Bala Bala usman faltafaddal mashkuran majura wasu sabunta masallacin abu huraira da fata allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi malam da gabatar da nasiha ya yi bayani game da istiqama kuma ya yi bayani game da ma'anoninta da abin da shafi larabci yadda aka cawo kalmar da kuma assalamu alaikum jama'a don allah ya shiru don allah ya shiru kuma ko wani sako mai mahimmanci da nake so ku tsaya ku ji su ne sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duniya ga baki daya allah ta'ala ce wala ta dagau kada ku tsallake haddi kun ga bayan an ce abin umarni kuma sai aka yi ga masu bin umarnin Allah kuma akwai tarhibi tsoratarwa ga waɗanda suka saba ma umarnin Allah subhanahu ta'ala to wannan istiqama tsayuwa ce akan addini har lokacin da mutum zai gamu da Allah subhanahu ta'ala Allah ya ba mu iko kamar yadda ya tabbata a cikin wata kissa wadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo ta cikin littafin sa at-tawassul wal wasila wadda kissa ainin Sidi Abdul Qadir tare da Shaytan wanda yake akwai awaiq abubuwan da ke shiga su zama tarnaki tsakanin mutum da da'awa ta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala na ya samu wani canji ga rayuwarsa ko ya samu wata matsala abin da yake na tauhidi ko abin da yake na da'a ga Allah sai ya bari to ba a so haka nan sabani istiqama ne sida abdulkari na cikin matsala sai shi ya bayyana masa da haske kuma yace ce ana rabbu shine ubangijinsa amma sai ya gano shi da cewa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa abudu rabbaka hatta ya ati yakal yaqin ka bauta ma ubangijinka har lokacin da mutuwa za ta zo maka saboda ka duk wasu matsaloli da ake samu da tangarda a rayuwa kada su kawo da mu daga da'awar tauhidi kada su hana mu yin muta ta gitta ta zama tarriki tsakanin mutum da abin da an manufa ta addini da wannan munasaba muna godiya ga Allah subhanahu wataala ga waɗannan hamshakan malamai da suka ba mu waɗannan hamshakan abin nan wa'azozi malam aminu daurawa a wannan abin nan da malam ibrahim disi ne gabatar na harka hausa shekarun baya can ya taɓa gaya min ban san inda ya samu wannan kissa ba wai lokacin da za a buɗe sashen hausa na bbc wai sai aka samu da ba da da ba kano sai aka ce ma ba sakkwace kwaɗiyar zai za ka yi presenting na labarai idan aka ɗauke ka aiki sai ba sakwace ce bbc ka batu <laughs> bbc ka batu wai kuma ga ɗumi sai aka ce kai taiba da wuri za ka yi presenting na labaru sai ce sashen hausa na bbc ke magana sai aka ce da kyau <laughs> to su subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Ah, gabanin haka akwai manya-manyan malamai da suka halatta ah, waɗanda wasu an ambaci sunansu wasu kuma an ambata da safe amma dai daga dr muntaka wanda na sani yaya na tun mana jami'ar musulunci ta madina allah ya saka masa alheri ga kuma manya-manyan malamai da manya-manyan mutane matsayi-matsayi don ban ambata ba a fuskokin kowa da da kowa ba sakon kowa da nake so faɗa muku shine iyalanku suka ce a faɗa muku ba su faɗa da bakinsu ba amma na san da za su samu dama da su ce a faɗa muku mala abdullah gadon ƙaya yau karatun karatunsa suna tv ranar talata da ƙarfe tara insha allahu za a maimaita tana da matukar muhimmanci domin malam ajada wa afada hakika ya bada wa maudu'in hakinsa. yayin da shi ma wannan laccar ma za mu sake sata a gurbin karatun malam aminu ibrahim daurawa tunda kun rabo shi daga kano to tunda mun zo mun same shi a nan gurin bari mu ɗauki karatun sa mu ƙara sakawa a wancan gurbin ina tsammanin wannan shine sakon. allah shi taimake mu ban sani ba na'am tara na dare tara na sahi ba sahe daidai safe yawa in Allah ya kai mu da dare Allah subhanahu wataala in ya kai mu lokacin amma nan Dr. Abdullah Gadan Kaya zai gabatar da lacca a masallacin Anas ibn Malik da ke gwiwa eka ana cikin garin sokoto in an jima kaɗai kenan bayan sallar isha'i ko isha'i ah, al-isha ba wani madda ba wani tadhifi al-isha إذا حضر العشاء فقدموا العشاء قبل العشاء saboda ka ba isha'i